Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo. a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. Shirin yau da gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa. kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu dai ni zan koma gefe guda in ba ta dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. Masu sauraron mu barkamu da warhaka jinjina gare ku da bamu lokacin da kuke a ko da yaushe a cikin wannan shiri mai tarin albarka na yau da gobe wanda maudu'in din da za mu tattauna ne akan zumunci tsakanin mata wanda mun san kowa da kowa ya san cewa mata akwai su da zumunci yadda dai iyaye suke faɗa zumunci a kafa take kuma ana gani ne wajen mata waɗanda suke ƙarfafa wannan zumunci tsakanin su ko ta hanyar yayin da wata daga cikinsu ta haihu haihu ko kuma ta aurar za ka ga yadda suke cincirindo ya zuwa gaida ta ko kuma haɗuwa wajen taron suna ko taron biki da kuma bada nasu gudunmawa haka zalika ko rashin lafiya ne ko kuma wasu lamarin ne da suka bidiro mutum za ku ga cewa mata suna iya bakin su wajen ziyartar junansu ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda ainihi wannan tattaunawar za ta kasance da manyan mu hajiya jamila sai kuma malama ruƙayya to manyan matan kun ji dai yadda na yi shimfa faɗa kuma mun san cewa mata ba sa tagazawa ba su ƙasa a gwiwa wajen ƙoƙarin taɓaka wato zumunci tsakaninsu. Malama Rukayya ina so ki kawo mana wato labarin zumunci cikin addinin musulunci ko kuma a zamantakewar yau da kullum. To ni ne dai ya ji ya Rukayya da malama ta ce ce mini malama Rukayya. To a yau dai maudu'in da Hajiya Maimuna ta kawo mana alhamdulillah. Alhamdulillah mu mata a samu da zumunci zumuncin nan yana iya yiwuwa zumunci zai iya yiwuwa ko a makwabtaka ko a yau da kullum ko a haɗu a taro ko a haɗu a mota ko a haɗu a gidan biki shi shiga kin saba da wata yar uwanci sai ku kama zumunta to zumuncin nan wani daga ɗan gaisuwa kawai shi a zama yanzu ana zumunta har ya zama kamar yan uwan juna har wani ma zumuncin da za ke da wata da kuka haɗu ki zama kamar yar uwanki Sun baki ganta ma kya jin daɗi wani ma a haji aka tafi aka haɗu aka samu wannan zumuncin ya ci gaba wani a mota to wannan zumuncin alhamdulillah mata suna ƙoƙari ƙwarai da gaske domin wani lokaci ma sai ki ji wata na cewa zumuncin da nake da wanda ba yan uwana ba har ya fi ma yan uwana to amma dai na yan uwa wannan zumunci ne da Allah ya riga ya haɗa zumunta da ba a wasa da shi to amma na zumuncin mu na yau da kullum da muke da yan uwa wallahi yana da amfani kwarai da gaske shi abu ya same ki kafin ki waiga ki ga an taro miki gonin sha'awa ko baki da dangi a wannan wajen kuma a haɗa miki abin arziki wanda ko da yan uwanki ne ma ba za su haɗa miki ba wa'yan nan lokacin lokacin ma har maza su ce kai mata akwai zumunci kuma gaskiya mata na kokari wallahi muna jinjinawa mata gaskiya Allah ko ɗan abu ya same ciki ga wata ta zo ta tsaya miki kamar yar uwan ta jini amma zumunci ne kuma na almuzan musulunci ana haɗuwa a yi komai a share miki hawaye a lokacin baki tuna ba to wannan zumuntan da muke wannan har gaban Allah abu ne mai kyau abu ne mai kyau sosai amma abu ɗaya ne kawai da yake nema ya ɓata wannan zumuncin mu muna so mai da shi kamar adashi idan an baki dole sai kin mayar to wannan kuma daina irin wannan wani wannan ya zama ka bani in baka amma zumunci da za a yi abin arziki a zauna lafiya a ziyarci juna a agaza ma juna a haɗu a yi munna na kuka a haɗu a yi kuka wallahi mata suna ƙoƙari shi mu ce fa Allah ya saka da alheri to hajiya jamila kamar yadda dai muke ji a tun da aka tashi iyaye suke maganar cewa zumunci a kafa take to mecece wato ma'anar wannan cewa zumunci a kafa take saboda a yau muna gani cewa akwai nau'in zumunci daban-daban da a yanzu wato ya bidiro mana wato abin da ke nufi cewa zumunci a kafa take san da da babu waya sai mu tashi duk inda wani abu ya faru na alheri ko na ba na alheri ne duk muna tashi da kafa mu je a yi zumunci to yanzu abun ya zama da sauki tunda da yanzu akwai waya to ga yanzu da yawa ba su samu lokaci su taka da kafa su je inda abun yake abun ya faru na alheri ko na shari to ba a samu yanzu da yawa ba a samu lokaci a je to ga in akwai waya ga an kira a kira a waya a mai gaisuwa ko a mai murna duk da abun da ya faru a to malama rukayya Gaskiya kuma kamar yadda Hajiya Jamila ta yi bayanin cewa da dai ana zuwa yin zumunci ne da kafa ana tattaki ne to yanzu kuma ga waya. Wasu bangarori kenan na aiwatar da wannan zumuncin din. To, amma kuma sai ana cewa wanda yake zumunci ba san lallai wato an yi maka abin da kai kake yi ba To ce manufar wannan maganin ɗin? abin da dai ake a nufi a nan mara maimuna shine ba wai dole shi abin da aka yi miki zace ba akwai wata kina zumunci da ita amma ba ta da ƙarfi ko ba haka ba ke kuma kina da ƙarfi idan abu ya same ki ta zo ta bai same ta misali kika ba ta abin ko jaka biyar ko jaka goma to kin ga ita kuma yanzu ba ta da karfi za ta iya baki wannan abin da kika bata ba to amma zumuncin saboda Allah ake ba za ki duba cewa ta baki ba ko kuma abin da ita ma za ta do miki da shi ba in dai kuna zumuncin saboda Allah kuna neman Allah ya ba ku sakamako kuma muna so Allah ya saka mana akan zumuntan da muke yi ba lalle bane shi abin da ta yi miki za mata amma yau yadda muke zumunci wa'yansu mu gaskiya ya zama kamar adashi muke da juna idan ta baki abin jaka tana jira ke kuma ki bata na jaka biyu da ki sabulu guda biyu tana so ki bata guda hudu to wannan kamar adashi ne amma in dai zumunci saboda Allah muna so mu samu sakamakon wannan zumunci har gaban Allah shine ki bata kakki kalli me za ta baki ki yi mata kakki kalli me za ta yi miki ki je mata kakki kalli me za ta zo miki to a hakan ne yasa wa'ansu zumuncin su baya tsawo saboda ba su da abin da za su maido wa mutum da shi amma idan kin san kina saboda Allah kuma kina ka nuna ma wa'anda ke zumunci kunshi da su da sun zo miki da ba su zo miki ba da sun baki da ba su baki irin abin da suka ba su ba wallahi zaki ga zumuncin ku na ɗorewa yana tafiya suna jin daɗin zumuncin ɗin kuma kai ki ga ko da bata da shi gidanta bai da kyau duk inda ɗakin da yake ki zauna ki sake ku yi hira da wannan zumuncin za ku ga zai ɗore har kan 'ya'ya. wato hajiya jamila akwai kalubale kenan da ake fuskanta cikin wato wannan zumunci na mata a maimako wato idan mutum ya kyautata maka yana jira kai ma ka maido masa da daidai wato abin da ka kyautata masa inda wato ake gani kamar cewa mata suna kokarin su lalata wannan zumuncin kenan da ainihin ake yi a bayan da muka san iyaye suke yi a halin yanzu to gaskiya abin da zan kara a kai cewa zumunci kam gaskiya zumunci in ba mu yi da gaske ba zumunci ya kusa lalacewa gaba daya don yanzu zumunci kamar ya zama na masu kuɗi in dai ba ka da shi ba a kallon ka to zumunci ana yi masu kudi suna da masu kuɗi talaka kuma yi da talaka haka nake gani a nawa don yanzu in ba ka da shi akwai wasu ma sai su ce dubi ma abin da ta kawo mini ba. ni kuma lokacin ta haifu ko kuma lokacin da za a bikin yadda ga kusa abin da kai mata ba na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma ita to yanzu haka ake dubawa abin da ake duba kenan ba don Allah da annabi ake zumunci yanzu ai zumunci ma ban sai ba yanzu babu ma zumunci sosai ni a gaba na ma an faɗa haka ba wai ji ne a gaba na ma yace ku dama ku dubi ma abin da ya kawo mu dubi abin da maka kawo mu ni da lokacin ta haihu ma gashi abin da kai katon ne ko menene ko menene amma ni dubi abin da aka kawo mini to to wannan zumunci kenan kuma wani na so ya tafi zumunci amma yana tsoro ya tafi can kana isa wajen ana duba mai ka kawo ko mai kika kawo to dole a tashi tsaye kam akan maganar zumunci Allah na son zumunci to Allah ya taimake mu. To Hajiya Jamila mai ya kawo taɓarɓarewar wannan zumunci a wannan zamani ɗin saboda ba haka iyaye suka yi ba ba su yi ba ni gishiri na baka manda ba abin da suka yi sun aiwatar yadda dama aka faɗa mana yadda aka tsara yin zumuncin din to amma yau sai muka ga cewa komai ya sauya abin ya zama dai kamar kasuwa ne ko kuma har yanzu wasu suna tsorata ko kuma sun tsorata ma zuwa ma wato ainihi take zuwa wajen zumuncin din da sauransu to abin da ya kawo zumunci ya lalace haka to kuma da ba haka iyayenmu suke ta yi ba haka suka koya mana ba kiga da iyaye mu wallahi komi nisa in wani abu ya sami dan wansa kuma wani nasa kuma ko ba dan wansa bane amma an san sa an san shi an san ta ka ga an tashi aje a gaishe shi akan duk abin da ya sami na farin ciki ko kuma na bakin ciki kuma ba wani abu ake kaiwa ma ba a lokacin zan ce masu kudi ne suka kawo mana fa wannan da ba mu san wannan ba da iyaye mu ba su taba gaya mana haka bane mai kudi ya je gaida ya je wa wani taziya ko kuma murna daga ya cire kudi ya bayar to ne abin da ya kawo haka ba ce ka a bayar ba amma to yanzu abun ya zama na kasuwa ne tun daga nan to ko ba ka da shi to in za ka tashi tafiya kan ga ana kallo ko za ka cire wani abu ka bayar don wannan bayarwa da aka fara yi da masu kuɗi suka soma wannan a gaskiya ba talaka suka fara ba don babu ne dalilin kinan da zumunci ya lalace to malama rukayya menene abun yi domin a yi kokari a maido da zumunci yadda yake a da yadda mata suka nuna dajircewansu suka nuna kokarinsu game da yin wannan zumunci da taimake taimakekeniya ba don a maido da irinsa ba wanda kamar yadda kika faɗa a farko har mazaje suna jinjina wa mata game da ainihin dadircewa wajen tab wato wajen kokarin yin zumunci saboda Allah. abin da dai zan iya ƙara bayani shi shine akan yadda za mu yi mu dawo da zumuncinmu yadda yake da idan abu ya same ki kuwa mutuwa za zo sadaka ki ɗauka cewa wannan abin da mutane za su su tara miki dole ne an zo da yawa sai kin samu kuɗi so a cikin mutane akwai waɗanda su ce ni kam a cika min taro na ya fi ma a bani abu in ga mutane sun fi mini abin da za a bani to idan mu dukan mu ɗaiɗai kuma mun ɗauka cewa zuwan mutane rahama ce zuwan mutane arziki ne mutane sun fi abin da suke ake bayarwa wallahi ne ina ganin wannan zai samu mu cire wannan sawa a ranmu shi an ba mu sai je gidan mutuwa wani abin mamaki an ɗaure biski wanda ta nika sadaka ita za a ba ma biski ki je gidan aure kin sai yayin mutum don ta ci riban dala ɗari ita kuma sai ta baki roba ko a baki abu fake mai girma to duk wanda yana nuna cewa wanda bai da shi ba a yi da shi to ba haka ba abin da zai iya kawar da wannan abin mu yadda da kaddara arziki na Allah ne ba don mutane sun zo miki zai sace kuɗi ba ba don kin kwashe kina bayarwa don ya same ki su baki ba ko da duk duniya sun haɗu muka biya su maza sallallahu alaihi suka haɗu akan za su yi arziki ke idan Allah bai zaki arziki cikin ki arziki ba ki saboda Allah Allah kuma shi zai yi miki sauran ɗin kamar da hajiya jamila ta ce masu kuɗi suka fara idan suka zo suka ga wata bata da shi sai su bata ita kuma ta yi ta wahala ta je ta mayar a'a ba haka ba ne su sun baki don baki da shi ne ba su baki don ki wahala ki mayar musu da shi ba ke kuma mai kuɗin da kika baki ba saboda Allah ba don ta kawo musu kaɗan kuma ki a nuna mutane kalli fa abin da ta bani ba mu mayar da komai saboda Allah mu ci idan muka ce yau zan ba da kyauta saboda Allah ina neman Allah ya bani lada ba na neman mutane su don su bani ni da ina so in ga jama'a abina Allah sai kawo miki jama'a masu albarka ko da ba a baki wani abu idan mu duka mun yadda da wannan mun yadda cewa abin da ake samu daga Allah ne ba daga hannun mutanen ba ne wallahi za mu ci gaba da zumuncin irin mutanen da da wanda za ki zo mutum gidanta ta baki ruwan nan ta tare ki da ruwa ta tare ki da wajen sa ce miki huta a ta tare ki da buta ce ki zaga wallahi ya fi a tare ki ana baki kuɗi to shi sa mutanen da suka gab suka yi gaba to Allah ya sa dai mu gane mu ce kwaɗayi yadda da kaddara arziki a wajen Allah yake ba hannun mutanen da zaki zo miki ba ki da ki roki Allah kina ya zama kin saboda Allah ni ma in yi saboda Allah ita ma ta yi ta yi saboda Allah mu nemi sakamako ma wajen Allah sai ku ga duk wannan mun rusa ba ni in baka Thank you. sauraron mu muna tare da Malam Ibrahima mai sana'ar daukan hoto a birnin Duwala a wuraren aure ana kiran shi wajen yin shutin da sauransu. Malam Ibrahima tun yaushe ne ka fara wannan sana'ar ɗin? Na fara wannan sana'a tun ina nan ƙarami, shekara takwas ko bakwai. Ina bin babana ina ganin yadda yake aiki. har zamanto na fara aikin da kaina yau na da shekara goma sha biyu goma sha biyu goma sha uku da na fara wannan sana'a wato daga mahaifinka kenan ka samu asalin wannan sana'ar ɗin shin kai ka so yin wannan sana'ar ko dai ganin mahaifinka na yi da kuma ba mamaki rashin sana'ar da baka da ita a hannu sai kawai ka yanke shawarar cewa gara ka yi wannan sana'ar ɗin na'am daga mahaifina na samu wannan sana'a na ganin yadda yake tafiya ya aiki ya dawo ya yi monte ya tsatsara bidiyo in ya gyara ya mayar mutane eh na sami wannan sana'a in an kai ne wajeje da yawa don koyi sana'an hannu na gani hankali na kan bebi kwantawa wayannan sana'a ba kamar da hankali na fi kwantawa kan aikin hotuna kamar yadda dai muka sani sana'ar ɗaukan hoto haɗa hoto aiki ne wanda yake da muhimmanci kuma yake da tsari kuma ba mu san yadda kake yi tare da al'ummar nan birnin duwala ba yaya shin ana ɗaukan muhimmanci wannan sana'ar taka da kake na ɗaukan hoto yayin da ko aka kira ka ko kuma yadda dai kake tafiyar da abinka yadda kake tsara abinka shin mutane suna ba wannan sana'ar taka daraja kuwa a tsare-tsaren ɗaukan hotunan da ni dai zan zan ɗauki mutum hoto zan ce mishi bayan kwana uku ko kwana biyar zan bayar maka da hotunanka don samu lokacin da zan aikace mishi hotunan shi da kyau don samu mayar mishi zan iya gama hotunan in ma kafin kwana biyar inda na bashi a cikin kwana na ukun ko kwana na kudin tura mishi amma wani bai samu zuciyan hakurin kwana biyar da aka faɗa mishi ba zai takura mutum da kira yana son fotunan shi yana son fotunan shi haka ma in akan ji an ɗauki bidiyon aure ko kuma bidiyon suna za mu ba mu ce mutum akalla ya hakuri kila sace ɗaya ko sace biyu gama tace fotunan shi da kuma bidiyon shi don a samu a mayar mishi shi bi zai samu haƙurin jira ba su tun a mu ba su da haƙurin jira za su takura maka da kira a gaskiya mu kam ba su daraja wannan sana'a mu za ka je ka yi musu aiki kafin su biya ka haƙƙinka matsala ne wani je biya ka wani kuma bai biya ka ba amma zai buɗe baki ya ce ma wane ga abin da ya sa ban biya shi ba bimamin da kaya na ba shi za su yi ta bude baki su zage ka su ce baka mayar da kaya bacin kuma su ne ba su biya ba shi sa baka mayar ba wato wannan za mu ce yana daga cikin matsaloli kenan da kake fuskanta da kwastamomi shi a batun magana zance aikin hada hoto daukan hoto bidiyo da kake da hada kuma bidiyo baka taba tunanin cewa a'a zan fita daga wato bangaren daukan aure suna da sauransu ba na wato a bi bangaren da yanzu zan ga wurare masu kyau ne na ɗauki wannan hoton ko kuma abin da ike ratsa zuciya kawai na ɗauki hoton filaye wajen shan iska da sauransu wato dai abubuwa masu kyau wanda ake bukata a ɗauka ido yake bukata ya gani ya ɗauka yadda za ka faɗaɗa wannan sana'ar taka ka taɓa tunanin yin hakan? eh kullum a tunanin haka nake yi to ba da ƙarfin yin wannan don kamera na ba na irin wannan shingulla ba ne ina jin daɗin yin wannan sana'a a cikin raina sana'a ne da in ina yi ina manta matsalolin da nake da shi ko da ina da matsala shin manta matsalolin da nake da shi har na kama kamera eh lokaci kam ina da lokacin tsara duk abubuwan da nake so ina to mece ce manufarka na nan zuwa gaba game da wannan sana'ar taka ƙoƙarin bunƙasa ta ko yaya za ka yi da wannan sana'ar ko kuma a'a akwai abun da kake so kuma ka yi nan zuwa gaba wato biyo bayan ita wannan sana'ar na ɗaukan hoto bidiyo da sauransu ko kuma akwai wata sana'ar da kake tunanin yi nan zuwa gaba ko kuma a'a da ita wannan sana'ar dai za ka ci gaba amma za ka yi kokari kuma ka bunƙasa ta manufa na wannan sana'ar da nake yi zuwa gaba in ga ma buɗe babban gidan hoto a wannan gari tamu don al'umma mu ba su da gidan hoto shi dai mu je wurin ɗayan al'umma in don mu samu mu yi fata nan ga mun buɗe namu na kanmu e kuma akwai wani sana'a da nake tunanin zuwa nan gaba shine kasuwanci To Malam Ibrahima a matsayinka na matashi wanda yake gwagwarmaya na gani ya samu na kansa amma mun san cewa mutane suna zagaye da kai ko kuma na ce matasa kaman ka waɗanda suke zagaye da kai waɗanda ba su da abin yi babu sana'a a tattare da su sai dai su ɗan miƙa hannu a ɗan basu ko kuma sun zamo masu maula ga masu kuɗi ko kuma akwai waɗansu daga ciki wanda muke gani kamar suna da zuciya masu fita ce rani wata kira za ka yi ga wa'annan matasan da su farka bacci saboda kamar lokaci yana kore musu a duk wa'annan abubuwan da suke da ba su dace ba. Kiran da zai wa matasa shine a farka bacci a nemi abin yi. Yau ka je gurin mai kuɗi je baka, ka sake zuwa gobe ma je baka, in ka sake zuwa in ya ganka ma gudu je ko da yana nan ma je ce a ce baya nan. ku farka a farka nemi na yi ko da dala ɗaya kake samu a sana'an da kake yi za ka taimaki iyayenka za ka taimaki ƙanninka za ka taimaki wanda suke gefenka amma in ka ce ka sa maula a kanka wallahi ba inda za ka tafi gara ka farka ka san inda dare maka za mu garzaya wajen hajiya habiba wacce za ta yi mana girkinmu na wannan mako ai da dai ta yi mini bayani ta ce wannan karo za mu ci namni da ko rogo ko bamboro nan kuma wani nau'in girki ne wanda ake a nan kasar kamaru wanda ake yi ne da gyada Eh, to ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda hajiya biba za ta tsara mana wannan girkin din salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malama maimuna barkanmu da haka da fatan kuna lafiya to kamar dai da muke girke-girken mu na kullu yaumi yau dai za mu dafa nem nem ana samun shi ta shashin kan dutsen kamaru nem wato zai iya ce kamar kokin gyada ne da ake yin shi da gyada kamar miya ake yin shi da gyada ana cin shi ko da eh, abin nan rogo bambaron da ake kira ta a yaren mu ana kiran shi bambaron ana iya ci ko da rogo ma a tafasa rogo a ci da shi to somawa tukunna kayan haɗi ana bukatan gyada gyaɗan da yake nan kala biyu ta shashin mu nan ana kiran shi gyaɗan buba bello wanda yake da kala biyu ana bukatan tafannuwa ana bukatan albasa ana bukatan barkono ana bukatan dan abin nan magin ɗanɗano ana bukatan kuma janga da busheshen kifi a to kayan haɗi dai gashi nan abin da ake bukata to abin da za a iya ci da shi kamar da na faɗa ko bambaron ko kuma rogo za a iya ci da shi to wajen haɗi yanzu za a ɗauki gyaɗa a soya gyada sama sama soya shi ya so maja in ya so maja yanzu sha bare bare bare a dan baka ce ba cire bawo in duka ba cire bawo duka yanzu aka baka ce sai a nika shi yayi laushi a nika gyada yayi laushi yanzu a gefe yanzu su tafannuwa eh, da da barkono da albasa yanzu shi ma sai a nika shi a hada da jangani ina nika jangal don ban son ganin kwaye kwaya a cikin ina nika jangal shi a hada shi da jangal ma nika shi a dutse da kyau ya niku da albasa yanzu busheshen kifi yanzu in kifin na da karfi za a iya an gyara shi a dan sa a ruwa a tafasa shi ko kuma a yi ruwan zafi tafasheshen ruwa a jika shi a ciki ko a tafasa shi to amma in kifi in busheshen kifi in bai da karfi shi a gyara kifi kawai a wanke yanzu wajen dafuwan shi yanzu za a saka ruwa a wuta dan uwa dan daidai a tukunya a zuba dan gishiri in ruwan in ya dan so tafasa yanzu sai a dauki eh, su tafannuwan da aka ninni nan sai a zuba a ciki a juya a juya in ya haɗu a sa dan magi a ciki in ya haɗu yanzu sai a dauki kifi da aka riga aka gyara shi a sa ciki a juya to ruwan in yana tafasa shi a zuba gyada ana kan juyawa ka a daina juyawa ana kan juya in yayi kauri in yayi kauri da yawa yayi karfi ana iya dan ƙara ruwa ana ƙara ruwa ana juyawa ana ƙara ruwa ana juya wuta kuma ka sa bu mishi wuta da yawa dan wuta dan daidai ana juya shi ana juya shi ana juya shi har in ya soma nuna za ku ga yanda yake fitar da mai yana fitar da mai to kamshi na tasowa to eh, eh, nem ya soma nuna kenan yanzu ana juya shi ana juya shi har in ya nuna za ku ga mai ya hawo sama don ba sami shi mai gyada ainihin shi mai ne in mai ya hawo sama aka ɗanɗana ya riga ya nuna yanzu sha ɗauki rogo in an sayi rogo ne sha ɗauki rogo a wanke a ɓare rogo a wanke da kyau a saka tukunya in za a fara ɗora tukunya za a fara sa ko ɗan mufi a ƙasan tukunya a wanke rogo a zuba a zuba ruwa sa gishiri sai barin ya tabbasa da kyau ya nuna yanzu sha a yi sabin nem a yi sabin eh, eh, eh, rogo to a yi ɗanɗano lafiya sai wani makon Allah ka mu. To masu sauraron mu laifin daɗi karewa a nan kuma muka naɗe taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mai maimunata sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni julie leathers gresham ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya Shirin